بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وآل القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه بايك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه كما يندكو كغانا روبة تايتل wannan nasiha ce zuwa ga ɗaya daga cikin matasa samari a ɓangaren salafiya masu yin wa'azi da da'awa wanda adatan kusan zan ce bisa al'ada na na ƙetare kan ire-irensu ba na magana a kan ire-irensu to amma ba laifi ba ne bisa ga wani yunƙuri da na ga su salafawan kwanan nan sun yi ƙoƙari musamman abin da ya shafi 'yan uwanmu wanda muke kyautata musu zaton shahada insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka aka yi ajalinsu a wajen nuna ƙaunarsu ga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da nuna begensu da kwaɗayinsu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abu wanda dukkan musulmai ya zamana Allah tabaraka ta'ala ya karkato da hankalinsu da zuciyarsu sai 'yan kaɗan waɗanda ya zamana watakila an yi intiza'in imani daga cikin zuciyarsu wanda suke ganin cewa wannan abu da aka yi kaman abu ne wanda ya shafi a ya shafi 'yan maulidi ya shafi bidi'a a tunaninsu to ala halin na ci karo da maganan wani ɗaya daga cikin matasan su haka na salafiya wanda na ga yayi wata magana wanda yanzu nake so in danna in yi masa nasiha ba raddi ba ne no no no ba raddi ba ne nasiha <laughs> nasiha nasiha in ya ga ya karba domin kusa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke magana akai kai sukan ce a ah, sukan ce wannan abin wato maulidi bidi'a ne an kashe su a gurin bid'a da sauransu to alayi halin nasiha ta farko da za ku yi kanku faɗa sai ku ce bid'a a tunaninku <laughs> bid'a a fahimtanku mu muna kallon wannan abin shine kimmar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulidin manzo Allah shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take ba wata sunna wacce zaka samu tana da tsarkin maulidi a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> ba batun bid'a ake ba kafin ka samu wata sunna wata sunna ce ta wuce san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam san annabi da gwada soyayya wa manzo Allah da gwada kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wata sunnar da ta kai maulidin manzo Allah gwada soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen maulidin manzon Allah abu ne wanda in kaga dama zaka iya cewa tauhidin kama tauhidi kaga shine abu na farko ko Zaka iya cewa musulunci baya tsayawa da kafafunsa in wannan soyayyar manzon Allah ba ta tsaya ba in ƙaunar manzon Allah bai tsaya cak ba to tauhidin ka ma yana rawa tauhidin ka yana rawa sai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya maulidi kuma babban hanya ne daga cikin hanyoyi babban hanya na abbara wannan soyayyar ta annabi Muhammadu da abbara godiya wa Allah akan ni'imar da ya mana na samun annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam maulidi ɗaya ne daga ciki sai yasa muna nasiha ga su muna nasiha ga su yan izala da salafawa gaba ɗayansu muna nasiha muna nasiha nasihar da muke muku shine <laughs> maulidi da kuke kiran sa bida maulidi bida a nazarinku a nazarinku a nazarinku mun kalle ku muna yin dariya kwarai da gaske sai yasa za ku ga wasu suna kokarin ce muku kaman kuna da wani wato ɗan ɗuso na baƙar tawada game da annabi sallallahu alaihi wasallam a ku to amma ana yi halin muna godiya kwarai da gaske wa wasu daga cikin malaman salafiyyan musamman ɗaya wa yawansu ah, wanda suka fito suka gwada jimaminsu da alhininsu bisa abin da ya samu waɗannan masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin maulidin manzan Allah gurin da Allah yake alfahari da shi manzan Allah yake alfahari da shi mala'iku suke alfahari da shi duk mumini na gari yake alfahari da shi gurin da muke kyautata musu zaton insha Allah tabaraka ta'ala sun yi shahada guri ne wanda ake bayyana girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kadarin manzan Allah da darajar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gurin maulidin manzan Allah to nasihar da nake so zan gabatar zuwa ga shi wannan ɗaya daga cikin matashin malami na salafiya wanda <laughs> ya yi wata magana a irin wannan magana shine ake gane laharul ƙauli a nan tarko yake cafke ku wanda wannan maganan hatsarinta inda ya san me ya faɗa ya yi kuma muraja'a yana komawa ya saurari abin da yake faɗa da tuni zai yi istidraki ya dawo ya canza abin da ya faɗa kamar yadda na faɗa irin waɗanda tuni na rufe babinsu bana magana a kansu ne saboda ta ƙila kana kallon mustawanku da su ba ɗaya ba ko wani abu makamancin haka to amma dai maganar da tun da shi alhamdulillah maganar da ya abin ko da baya maulidi maganar da ya akan yan uwanmu da aka kashe bisa zalunci a wajen maulidi ya yi magana mai kyau Allah ya saka ma da shi da wanda suka yi magana masu kyau akan yan uwanmu da alkhairi su salafawa wanda kuma suke da wata magana wanda suke ganin cewa dan suna gaba da yan dariƙa za su iya faɗan duk abin da suka ga dama suna gaba da masoya manzo Allah za su iya yaɓo duk maganar da suka ga dama su faɗa akan su muna musu addu'an shiriya idan masu shiriwa ne wannan bawa Allah nake so da Allah jama'a ku saurara ku ji me ya faɗa da kyau sai mu ba shi shawara shawara ce ba mu ce dole ba shawara ce ya yi muraja'a ya ji me ya faɗa inda rabo insha Allah tabaraka ta'ala zai gyara ga abin da yake faɗa yan uwa da Allah aji ranar litinin shine abin da muka yadda da shi Daka wanda ya wancan ya saba har abada ba ma tare da wannan aikin da yake. Bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun faɗa ba. Manzo na sahibul husni muku tare shugaban anbiya hasken sa ya zarce wata balle a ce tauraruwa. Ya mu yan ta'alimu mu mun fito mu raye daren mauluduwa. Wannan fa ne. amma yanzu astaghfirullah astaghfirullah kaga ai ba kalmar shahada zai zan yi ba to wannan maganar nake so wannan bawan Allah ka koma ka yi muraja'a da Allah ka ji me ka faɗa yan uwa ku ji abin da ya faɗa da kyau yana faɗan da sun yi maulidi amma suka fita sai ya ba da hujja cewa ga abin da suka tuba a kansa abin da ya tuba a kansa shine faɗin su manzo na sahibul husaini muhtari shugaban anbiya ma'ana yanzu ya tuba ya bar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahibul husini ma'abocin kyau mukhtari zababban Allah shugaban anbiya shugaban dukkan annabawa yace ya tuba yanzu ya bari haskensa ya zarce wata balle a ce tauraruwa hasken annabi ya fi na wata ya fi na tauraruwa yace yanzu mun tuba mun bari yau mu 'yan ta'alimu mu mun fito domin raya daren mauluduwa mun fito don raya daren maulidi ya ce astaghfirullah astaghfirullah ma'ana da me kake istighfari akan me kake istighfari akan faɗin ka manzon Allah shine sahibul husni zababban Allah shugaban annabawa kace kai istighfari ka bari wannan dama kuke so mu bari shine bidiyan shine bidiyan abinda kuke so mu bari kenan mukutari shugaban an biya. haskensa ya zarce na wata balle a ce tauraruwa wannan abin kuke so mu bari to mu dawo yin me me ya sunnar da za a ba mu makwafin wannan abin gashi fa shi da bakinsa fa yake faɗa yace da mun yi mun faɗi manzan Allah ya fi dukkan annabawa mun faɗi manzan Allah kensa ya fi wata ya fi tauraro mun faɗi manzan Allah kyakkyawa ne sahibul husni amma yanzu astaghfirullah mun dina la ilaha illallah da gaske dama wannan shine Shi ne dama bid'ar da ake ce mana yan bid'a a kai saboda muna cewa manzo Allah manzon Musahibul Husaini Muktar shugaban anbiya wannan shine bid'ar da ake kiran mu mu wurgar da ita kenan ni'matul bid'atu hadhihi ni'matul bid'ati hadhihi ma dalla da wannan bid'a Majalla da wannan bidi'a-bidi'ar da take cewa annabi shugaban kyau shugaban annabawa kyansa ya zarce wata ya zarce tauraruwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam nimatul bid'a hazi madalla da wannan bid'a to kun ga irin nasihar da ake yi muku lokacin da za ku faɗi magana kar ku zo garin muna yakin muna yakin bid'a muna so mu kawo sunna sai ku faɗi maganar da in kun je kun yi nazari tsaf za ku gane kun zirma a rami a lura da kyau gashi bari ku bari ku bari ku ji da bakinsa zai faɗi ranar litinin shine abin da muka yarda da shi Daka wanda ya wancan ya saba har abada ba ma tare da wannan aikin da yake bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun faɗa ba manzo na sahibul husni muku tare shugaban anbiya hasken sa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan alimu mu mun fito mu raye daren mauluduwa wannan ba a da ne amma yanzu astaghfirullah astaghfirullah kaga ai ba kalmar shahada zai zan yi ba <laughs> ya ya rabbi ya Allah <laughs> wannan abubuwan wannan abubuwan da Allah da annabi salafiya ku hutar da kanku am kuna fada da kuna fada da bidiya a baki amma a cikin ta kuke tsindim <laughs> a cikin ta kuke tsindim a maulidin Manzala, in za ku so annabi ku so annabi eh ku so annabi in za ku so annabi ku so annabi wannan dai nasiha ce kawai ba wani dogon karatu zan yi zan yi masa akai ba nasiha ce wanda muke burin su yi muraja'a wannan maganar inda misali eh, da yadda za ka canza ta to ka canza ka faɗi me kake nufi amma dai nan an faɗa a ruwa manzo na sahibul husni muhtari shugaban anbiya kace astaghfirullah <laughs> ma'ana za ma sabo ne cewa annabi mai kyau ma'abocin kyau Zaɓaɓɓen Allah shugaban annabawa in na faɗa wa manzo Allah haka sai in istighfari sai in istighfari hasken manzo Allah ya zarce na wata ya manzo Allah ya fi tauraruwa kyau sai in istighfari ma'ana akan wannan bid'a kuke so ku sauke mu muna nan daren. wannan bid'a ba ta canzuwa wannan bid'a ta fi gemu albarka wannan magana gaya wa annabi annabi shine ma'abocin kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukkan annabawa manzo Allah kansa yafi wata yafi tauraro ka rike wannan kana gaya wa annabi ya ka aje gemu ka dangala wando yafi fi ka yi asuwaki ka gaya wa annabi haka wannan gaba yake da waɗannan abubuwan da muka gaya maka wannan muna kai da haka kai ma muna muraja kila ban sani ba a tuntuban harshe ne ko akwai wani abin da kake nufi Allah alama amma dai muna ba da shawara a koma ɗan yi muraja'an mauƙifi koma a yi muraja'an mawqifi a gurguje bayan wannan nasiha ta biyu ina ga wanda zan kaddamar wa shi wannan bawan Allah wanda ba sai na danna shi ba na ji a cikin bayanansa yana faɗa ni bani da wani ubangida bani da wani ubangida kowa zan iya kaza zan iya kaza ba haka wannan rashin wayo ne a da'awa rashin wayo ne da a da'awa kowane mutum yana ci gaba ne da kallon jagora ana so ka ajiye jagora a gabanka kar ka zo ka ce a ah, ni kawai ina kallon ka faɗi gaskiya wannan da'awar ba harcen malami ba ne ɗalibi wanda yake kuma a ɗalibin ma jahili shi ne za ka je yana faɗan cewa ni kawai zan bi gaskiya in annabi ya ce to annabi ya za ka yi ka gane kana jahili kana buƙatar malami da zai shiryar da kai ya nuna maka wannan ne na annabi wannan ne ba na annabi ba ka bi shi ya sada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ka akan hanya da'awa ce ta yarinta kwarai da gaske kaga mutum yana cewa ni bani da wani uban gida, bani da jagora la la la la kuskure ne muna ba da shawara ka nema ba wai sai a cikin malaman malaman dariƙa ba malaman ka na salafiyan akwai dattijai akwai manya akwai masu hikima akwai wanda sun fi ka hangen nesa da sanin abin da ya kamata in baka ba wata rana zaka taka kayar da in ta soke ka kafin ka samu mai cire maka sai babba kuma ka ce babu babba haka muna ba da shawara ba kar ka dinga ganin misali rike sifika kawai yana kamar jama'a suna ka kana ganin kawai kai ma kafan ka yayi kwari akwai lokacin da ka girgiza babu mai iya rike ka sai in kana da babba wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da muke so salafiya ku cira daga mu yan ɗariƙa ku cira wahabiya ku cira daga mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hikiman girmama manya da hango babba a gaba eh wanda duk yake tafiya bai da babba yana tuntube in yi tuntube zai karye kuma in yi tuntuɓe ba mai ɗaga shi sai ka ga ya faɗi kenan ya zama to abin alfahari ne ka dinga kallon kana da babba wannan shi yake jawo ake samun bauɗewa a cikin ku daga mutum ya gama ɗan haya islam ɗinsa ko ya ɗan gama ɗan digiri ɗinsa ko ɗan masa ɗinsa sai dinga ganin ƙafafuwarsa ta yi ƙwari ya yi zai iya haɗa kafaɗa da malamansa wannan yana cutar da da'awanku sai sa abubuwan suke ta tafiya za ku ga abubuwa ku yi haƙuri na rashin albarka yana iya shiga ga na ƙasa yaro ƙarami jiya jiya ya fara dawa amma zai iya gayawa malamin da kila ya shekara arba'in ko hamsin ko talatin ko wani abu yana da'awa a cikin tafiyar salafiyan amma wanda ya fara da'awa shekaran jiya zai iya zo ya gaya masa ni san na nake kare ba la ilaha illallah wannan hatsarin ku kenan bala'in ku yana cikin nan sai kun gyara kowane abu kabbir kabbir albarakatu ma al'akabiri albarka yana tare da manya sai kun bi manya a kowane gidan giya ma akwai babba gidan giya ma ba abin burgewa ne ka fito ni ba ni da wani ubangida la wannan ka bar wa yaran jahilai ne a ka na ɗalibin ilimi ka gyara wannan ka gyara wannan yarinta ne kwarai da gaske yarinta ne abin da yasa har muka fito mu ba da wannan shawarar mun ga irin maganganun da aka yi kwarai da gaske an samu ta'adu an samu tausayawa na abin da ya shafi yan uwanmu da sauransu mun yi ba a lura da cewan ga ga ga ga ga gashi saɓanin da ake da shi da sauransu ba mun gama ganganun malaman salafiyan da yawa wanda makamun ne yushkar wato makami ne na abin a gode musu da haka muna ba da wannan nasiha sai kuma a nasiha bar wannan sai ta ɓangaren ɗayan shi mutumin namu Dr. Jaki. <laughs> Dr. Jaki. Nasihar da muke son mu bayar zuwa ga Dr. Jaki shine. Am batun maulidi duk wanda ya mutu a wajen ya mutu a wajen bid'a bid'a ka dinga cewa a fahimtarka a fahimtarka ko kana ganin abin da ka fahimta bidi'a shine bidi'a a gurin annabi shine bidi'a a gurin Allah shine abin da ka fahimta a cikin abin da ka fahimta bid'a shine bidi'a a gurin Allah shine bidi'a a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bidi'a a gurin malamai to inda tsoron Allah ya kamata zaka zo ka ce ni a fahimta na bidi'a ne to anan za a iya maka uzuri za a gane kayi magana na hankali maulidi bidiya a fahimtarka a fahimtarka mu kuma muna kallon duk sunnonin annabi ba wata sunnar da take kada karfin maulidi kap kap dama dai an taba ku dai dama ba wani sunnar da ta wuce a ci a dangala wando <laughs> ba wani sunnar da ta a ci gemu wannan sunnonin gaba ɗaya maulidi gaba take da su fintin kau maulidin manzo Allah ya tsallake musu ya maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato a mazauninsa na ramzi maulidi a mazauninsa na ramzi na san annabi ramzi na san annaba cikakkiyar alamar da take gwada san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tauhidin kama zai iya samun buli in ka raina shi kwarai da gaske domin mun gani a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ga wa manzo Allah ya rasulullahi ina son ka sai dai ran da yake tsakanin kirjin nan nawa ne ban fi son ka akan shi ba manzo Allah ya ce har yanzu da sauran ka imani sai da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yazo yace na fi son ka rasulullahi akan dukiya na mata na na akan ran da yake tsakanin kirazana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umaru yanzu ne ka cika cikakken mumini ashe da tauhidin ka da komai da zaka yi san manzo Allah shine gaba shine gaba sai sa manzo Allah ya faɗa la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in ɗayan ku bai zama cikakken mumini hatta a kuna a habba ilaihi sai ya zama da ni ya fi so min waladihi akan ɗansa wa walidihi akan babansa wa nasi na akan dukkan mutane gaba ɗaya manzo Allah ce sannan ka zama mumini tauhidi sunna kaza kaza in baka son annabi duk kai ba cikakken mumini bane kai ba cikakken mumini bane to maulidi kuma ramzi ne min akbarin rumuzi mafi girman ramzi da yake gwada soyayyar annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sai sa alal Linda inda za ku sama wa kanku lafiya in kun zo za ku yi batun maulidin maulidi bida ku ci a fahimtan ku in ku ci a fahimtan ku babu gane wata sunnar da zaka zo duk wata sunnar da zaka faɗa ka je ka gama hararuta koma bayan maulidi take a wajen mu koma bayan maulidi take a wajen mu bid'a bid'a sai sai mu kalle ka in ka faɗa bisa jahilci mu yi maka udurin jahilci in kuma ka gane ka ga gane mu yi maka udurin mu yi maka tambari da makiyin annabi kuma haka abin zai ci. kuma haka yake wallahi ba mu zalunce ka ba haka yake ba mu zalunce ka ba sai sa kuma kuma abin da yake gwada akka da maganan mu cewan da manza da maulidi manza Allah ne da maulidi san manza Allah ne da annabi yayi da sayyidina abubakar yayi da sayyidina umar yayi da sayyidina su wannan kauyanci wannan kauyanci wannan kauyanci a addini har zuwa yaushe saboda Allah da annabi alhamdulillah kaman kai Dr. Jaki abinda muke gaya maka yau ka duba irin surutan da kake yi <laughs> da sunan hudu ba in ka zo za ka yi larabcin kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi nakan ji kunya in rufe ido na kamar sabuwar amarya saboda ina ji kana irin wannan jawo bakakken larabcin nan abin ba daɗi ba daɗin ji ba daɗi ba daɗin ji ka zo kana magana ka share awa ɗaya kana <laughs> sarara hausa da sunan hudu ba haka manzo Allah yi aina <laughs> annabi yayi aina sayyidina bakar yayi aina sayyidina umaru yayi aina sayyidina uthman yayi aina sayyidina ali aina ɗaya daga cikin sahabban annabi yayi sahabban annabi kuma ba larabawa zalla ba akwai rumawa akwai farisawa akwai tura akwai bakaken fata duka cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waye ya taba yin ba ya taba yin hudu ya zo zai yi ba ya ba da yaran garin su ya kai awa ɗaya sannan cikin yan mintuna ya fassara shi da larabci ga katuwar bid'a kai da kake yin ta akan mimbari kuma sannan an taba ka wajen bid'a bid'a akwai dan bid'a da ya wuce ka tafsiri da azumi da kake yi ina ina ka samu da yin tafsiri ina ka samu ina ka samu kana idan ka samu zunubi ne ko kana idan ka samu lada ina jaki bakin annabi ina kaza za mu yi ta lissafo maka bid'a in kai dan idala ne za mu ce ina wazin kasan ka ina manzo Allah ya wazin kasa ina wazin state ina wazin local government a ina manzo Allah yi duk waɗannan ba su tsole maka ido ba sai wanda suka taru suka ce bari mu nuna soyayyar mu ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa wa sallam sai ka ce kaza ana haduwa maza da mata wajen wajin kasa ba ku haduwa maza da mata a hajji ɗakin haduwa maza da matan ne ya rufe maka ido ya gaje ka je gaje ɗakin kaba kasa sa maza sun yi dawafi mata su ko kuma a ware ga layin maza ga layin mata a cacca ku ɗaki in wannan ne illan ka fara zuwa ka fara warewa dakin kaba taron arfa mina dukka hana dukka ka hana guraren haɗuwa maza da mata ya ga abu nan za ku tsaya fi sabillahi wa rasuli ku dinga ɗauko waɗansu irin abubuwa na ƙauyenci haka da abubuwan da mabiya cikin ku wanda in sun zauna in sun kalle ku suna dariya kawai in sun kalle ku za su yi ta muku dariya za su yi ta muku dariya to wannan dai mu muna bada shawara abin da yasa na ɗanyi wannan maganan nasiha ce dan bayan da za ka zo ka ce eh, eh, eh, wallahi tallahi manzala na bar maulidi saboda da maulidin shine muna cewa annabi shine sahibul husaini annabi ne zababban annabawa shugaban annabawa sai kace kuma astaghfirullah oh yanzu astaghfirullah annabi ba sahibul husaini bane shine fa ma'anar maganar ka astaghfirullah manzo Allah ba shugaba annaba bane shine ma'anar maganar ka fa astaghfirullah da dukkan abin da ka faɗa cewa manzo Allah ya fi wata ya fi rana kyau astaghfirullah akan haka astaghfirullah akan haka so dai muna bada muna bada wannan shawaran kuma shi Dr. Jaki eh, da Allah muna muna ba da uzuri kwarai da gaske ya kamata ka samu nutsuwa da Allah a ayi wa mahaifiya biyayya saboda a samu albarkar ta watakila ko kwakwalwa za ta dawo daidai duk da na ga yanzu maganganun da ka faɗa da maganganun da ya faɗa ya zo ya jajjanye <laughs> ya zo ya jajjanye ina nace, ce ta ya za a ce mumini yana farin ciki da kashe yan uwansa owo yanzu yan bidiyan muminai ne yan uwanka ne yan bidiyan kuma muminai kuma yan uwanka <laughs> da aka Allah ya rufa mana asiri Allah ya datar da mu Allah ya ganar da salafiya Allah ya ganar da su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna muku tallan san annabi wallahi muna son ku ne muke gaya muku haka eh muna muku tallan san manzo Allah ku rike maulidin manzo Allah ku so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna muku talli muna muku talli sauke kayan ka eh, menene sauke kayan ka bai zama aje maraba bane ake cewa ko menene to dai ala ayi halin muna muku tallan san manzo Allah wallahi alladhi la ilaha illa huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine ya khaira mayyan mamal afuna sahatahu sa'ayan wa fawqa mutuni al'ainuqir rusmi ya man huwa la'ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li mughtanimi manzo Allah shine an-ni'matul uzma li mughtanimi da haka muna muku wannan tallan bonus ɗin ku so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ku gwada daga kun ji kun riski san manzo Allah din nan ko gwada za ku daina ganin abubuwan da kuke kallon su bid'a bid'a wannan zuciyar taku za ku ga Allah ya wanke muku kun daina kyaman abin da yake shine daidai abin da yake shine shan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da na ga wani malami da ya karanto wani bangaren sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ce gadan kaya sai ce wannan shine maulidin sunna to ba damuwa ai na sunnan mu a bar mu da bid'a ko na sunnan ne ayi <laughs> a bar mu da na bid'a <laughs> a bar mu da mu da na dan magana ta ƙarshe shine maganan bid'a da kuke ku yi a hankali musamman su waɗannan matasa waɗanda suke ƙoƙarin da'awa a su amma kuma ba za a na ilimi ya ɗan musu karanci kwarai da gaske ilimi ya ɗan yi musu karanci to ku yi a hankali a mafi yawanci a littattafanku idan kun ce bid'a idan kun ce bid'a musamman an leƙa littafin malam ibnu taimiya za a ga malam ibnu taimiya sau da yawa a littattafansa akwai guraren da yake halatta kashe ɗan bidi'a ɗan bidi'a ɗan bidi'a ɗan bidi'a so amma ba ma son mu buɗe wannan babin saboda alal aƙalli maganganun da kuka yi akan 'yan uwa masoya manzon Allah da aka kashe a gurin maulidi kuka nuna jin kai akai na taɓa masoya annabi da aka yi to wannan ba ma son mu buɗe wannan amma dai batun bidi'a bidi'an nan ku ba hankali sannan za ka ga kuna maganan ciwon a wajen ku kullu bid'atin dalala duk bidi'a bata ce bidi'a ba ta rarraba ba kwaya ɗaya ce amma in kun taso sai kuma ku ce akwai bidi'a mukaffira akwai bidi'a wacce ba mukaffira ba akwai bidi'a mai kafartawa akwai bidi'a wacce ba ta kafartawa wannan duk walankiluwa kai ga ce bidi'a ba ta raba ba to ai na ka samo ga wata bidi'a mukaffira ga wacce wadda malamai ne suka raba oh malamai ne suka raba maka ba da annabi bane ce ma kullu bidatin ka tsaya kullu bidatin din mana da haka da Allah da annabi irin waɗannan abubuwa da kuke yi muna ba da shawara ku dinga daidaita harcen ku wani sa'in sai yasa za ku ga harcen ku nan shi yake jawo a yi wa mutum lamba da makiyin manzo Allah ba yanda za a yi ka zo ka ce kana cewa annabi shine sahibul husni mai kyau shugaban annaba sai kuma ka zo ka ce ka tuba ka bar faɗan haka saboda me saboda me ba ka ce manzo Allah shine sahibul husni ba saboda me ba ka ce annabi shine shugaban annaba ba kuma sai ka ce mana mu ne yan bid'a mu bar faɗan annabi ne sahibul husni shugaban annabawa Ah, mu kan wallahi tallahi wannan bid'a muna kanta wannan bid'a ba ran da zamu bar cewa manzo Allah sahibul husaini ba ran da zamu bar cewa manzo Allah shugaban annabawa ba ran da zamu daina kiran manzo Allah da al khutaru zababban Allah ba ran da zamu daina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama shine wato haskensa ya fi wata yafi fi tauraruwa ba za mu taɓa daina ba za mu taba daina wato ambatan manzo Allah da wannan kalmomi ba ka faɗa ka ce da ka yi astagfirullah astagfirullah to ya haka mu ma sai mu dena da haka muna nasiha muna nasiha ku fahimci yanda al'amura suke ba gaskiya bane yanda kuke ah, yanda kuke yaudaran kanku kuke yaudaran shaidan yana raya muku yana raya muku cewa kuna yaƙi da bid'a amma kuma a cikin yaƙi da bid'a yana muku guziri da ƙin annabi ku rabu da wannan mahaukaci na garin nan wannan mahaukaci na garin nan shi kan wannan <laughs> kowa ma ya gane yanzu duniya ta gama gane shi in ana kallonsa kawai ya zamanto abun abun dariya <laughs> ya zamanto abun dariya duk wanda yake kallon shi kawai yana kallon shi a mazaunin mahaukaci sai dai a kalle shi a yi dariya kawai sai dai a kalle shi a yi dariya ya riga ya gama zarewa yau zai faɗi magana gobe ya zo ya goge <laughs> ya faɗi magana kai a cikin huɗuba ɗaya ma a cikin shirman da yake kiransa huɗuba sai ya faɗi magana kuma ya zo ya warware sai sa kawai muke ganin kaman ajawalinmu e bantanmu ya masa girma bai da ƙugun da zai iya ɗaukan mu sai yasa muke ɗan rabuwa da shi kawai sai dai in yayi hauka sai mu ce wa mutane wannan mahaukaci ne ku rabu da shi eh ku rabu da shi eh, rashin albarka ne kawai na rashin biyayya wa iyaye da da haƙƙin bayin Allah da aka cicce mutuncin su aka zage su aka rayu akai wannan abin ne yake ta binsa in ba ya hankali ba ta rana sai ku ga ya ya ya cire kayansa ya ruga a guje saboda haƙƙin bayan Allah da yake ta ɗauka shi jin daɗinsa kawai ya ga an al'ummar manzo Allah ta shiga kunci ya ga musulmai sun taru sun yi nan shi kuma yayi nan ya samu rarrabuwa akan al'ummar manzo Allah to shi wannan bukatarsa ta biya in mai shiryuwa ne Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa bane kuma Allah ya maganinsa da abin da zai iya maganinsa da shi amma shi mahaukaci ne sai sa muka ɗan faka shi kwana biyu kawai mun fahimci abin nan ɗin to wannan dai su shawarwari da shi wannan bawan Allah muke bayarwa inda hali ka je ka duba ka gani mun san insha Allah tabaraka ta'ala in ka duba za ka gane yadda kai bullet a cikin maganganun ka kuma ba ma haka dai kake nufi ba dai ma to insha Allah tabaraka wa ta'ala sai a abin nan Allah ya sa mu dace hmm, Allah ya sa mu dace kar kuma <laughs> kar ai na shi mutumin mu na garin nan an ce malam ka zo a gyara ce in wallahi ma'aifiya na mata ce kan na je to malam kar ma'aifiyanka ta ce kar ka karbi gaskiya da Allah kai na san ba za ka yi haka ba shi wannan dama shi an mai magana ka san shi mai mamani <laughs> mai uwa a gindin murhu ma'aifiya na mata ce kan na je wallahi tallahi ma'aifiya na mata ce kan na je da Allah da annabi kai kar ka yi haka Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh